This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya. ko nomad ko niya fm ko kuma dalol fm haka kuma ana iya jin a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafar sadarwar intanet ta voahausa.com ko sashen hausa.com Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zaɓe ko naɗe, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya. Masu Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. 'yan kasar rwanda sun jefa kuri'a da kaso mafi rinjaye domin canza dokar kasar da ya baiwa shugaban da ke kan karagar mulki paul kagame damar sake tsayawa takara kane ci gaba da mulkin kasar har na tsawon shekara 2034 sakamakon wucin gadi da hukumar zaben kasar ta fitar na wannan kuri'ar da aka jefa jeju asabar ya nuna kashi 98 na masu jefa kuri'a a gundumomi 30 sun jefa kuri'a cewa a ɗage wannan takunkumi ga shugaba paul kagame da yake wa taron manema labarai jawabi a kigali fadar gwamnatin kasar sakataren hukumar zaben kasar charles munyan neza ya ce an jefa kuri'an cikin kwanciyar hankali da lumana kana masu jefa kuri'an suna cike da dokin yin hakan ya ce masu jefa kuri'a sama da miliyan shida ne suka jefa kuri'a cewa sun amince da wannan sabon tsarin kana sama dubu ɗari kuma suka jefa cewa ba su amince ba munyaneza ya ce wannan shine karo na farko da kasar ta samu adadin masu jefa kuri'a da suka fito har da ya kai wannan adadin da aka samu ciki ko har da matasa da kuma ɗalibai sai dai kuma a waje ɗaya mai magana da yawan hukumar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya ned price ya ce majalisar ɗinkin duniya ta yi ƙasa a gwiwa da wannan kur'an jin ra'ayin jama'a wanda a gudanar da shi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kana ya kira ga kagame da ya mutunta yarjejeniyar yin wa'adin da aka shata ya yi sa'ilin da ya hau mulki tun farko amurka da ƙungiyar tarayyar turai tun farko sun yi allah wadare da wannan kur'an jin ra'ayin jama'a suna cewa wannan yi wa karan tsaye ne 'yan sanda a somalia sun ce akalla mutane uku ne suka mutu sa'ilin da wata mota ta yi bindiga a wani titin da ke yawan hada-hadan jama'a a babban birnin kasar wato magadishu mai magana da yawan rundunar 'yan sandan kasar ali hirsi bare ya shaidawa wannan gidan rediyon cewa an tada bom a cikin wannan motar kusa da wani shagon jim kaɗan kuma sai aka buɗewa wasu jami'an gwamnati wuta da ke kusa da wannan shagon rahotannin cikin gida sun bayyana cewa jami'an dai suna cikin jami'an da ke ba da tsaro ne ga gwamnan yankin galgadud da ke tsakiyar kasar na somaliya sai dai abin da ba tantance ba shine ko wannan ya shafi gwamnan wani asibiti da wakilin wannan gidan rediyon ya zirta ya shaida wa wakilin cewa asibitin ya yi wa mutane goma sha tara maganin rauni daban-daban da suka samu sakamakon wannan harin kana tuni ya sallami wasu shidda sai dai kungiyar al-shabab ta dauki alhakin aikata wannan aika-aikan kuma ta shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa da yawan jami'an gwamnati sun mutu sakamakon wannan harin gwamnoni a arewacin najeriya sun yi taro a kaduna domin abin da ya faru a garin zaria kuma wakilin sashen hausa isa lawal ikara ya samu zantawa ya samu damar zantawa da wasu gwamnonin cikin su har da na borno kashin shaddima inda isa lawal ya tambaye shi ko me suka tattauna a wannan taron a matsayinmu na shugabanni wanda hakkin kula da kare rayukan al'umma ta rataya a gare mu mun yi wannan taron ne musamman don mu tattauna kan lamarin da ya auku a garin zaria da kuma neman maslaha saboda kare aukon akan a sauran jihohin arewa don kungiyar shi'a suna da mabiya mafi yawa a yawancin jihohin arewa kuma mun zo ne mu yi taziya wa gwamnan jihar kaduna da gwamnatin jihar kaduna da duk mutanen da wannan asarar da ta same mu bugu da kare kuma mu mara masa baya bisa ga duk matakan da ya dauka don hana aukuwan wannan hasarin Insha'Allahu, Allahu mu gwamnonin arewa za mu dauki duk matakan da ya cancanta mu ga cewa wannan abin ba ta bazu wayansu jihohin arewa ba gwamnan jihar borno kenan kashin shattima yake wa isa lawal ikara bayanin wasu daga cikin abubuwan da suka tattauna a taron su na kaduna labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sojojin yemen sun ce akalla mutane 68 ne suka mutu sakamakon buɗe wutar da aka yi a arewacin na yemen a cikin 'yan kwanakin nan wannan da ya kara dagula yanayin al'amura tsakanin masu goyon bayan gwamnati da 'yan shi'at na kungiyar hutis bayanai daga jami'an tsaro da kuma shaidun gani da ido sun ce an yi wannan arangama ne a lardin hajja wanda ya yi dalilin mutuwar 'yan tawaye har su 40 kana sojojin gwamnati ko 28 yayin da wasu dama suka samu rauni daban-daban kamar yadda majiyar ta jami'an tsaro ta bayyana ta ce yayin da sojojin gwamnati ke nausawa suka tsallaka bakin iyakan saudiya bayan sun gama atisaye na tsawon watanni kafin su yi wannan arangama da sojojin 'yan tawayen na houthis wannan dai yana faruwa ne bayan da majalisar ɗinkin duniya ke ƙoƙarin ganin an samu maslaha a wannan rikici na yemen a geneva a ranar talata ta shige ne dai aka fara wannan tattaunawar na batun sulhu wanda daga bisani aka fara gane cewa 'yan kungiyar ta hutu da iran ke marawa baya ba su amincewa da wannan yunkurin samar da zaman lafiya sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya yi na'am da wannan batun yarjejeniyar yana cewa wannan ita ce hanya kawai da za a iya kawo ƙarshen wannan yakin basasan yanzu haka dai 'yan takarar shugaban ƙasa amurka a ƙarƙashin tutar jam'iyyar democrat suna shirye-shiryen gudanar da muhawararsu a ranar asabar mai zuwa idan allah ya kai mu sai dai wannan takarar ya yi karo da cece kuce tsakanin manyan 'yan takara game da rumbun tattara bayanai na 'yan takaran 'yan takara a jam'iyyar wato hillary clinton da kuma santa bani sanders da tsohon gwamnan marty o'malley suna neman hayar da za su kawo wato raguwan zaman doya da manjin da ake neman farawa tsakanin 'yan takarar biyu wato hillary da sanders domin ko dai da yammacin juma'a da ta shige ne sanders ya maka kwamitin kula da harkokin zaɓe na jam'iyyar kotu domin su dawo masa da damarsa na samun damar kaiwa ga rumbun ad na bayanai na kuri'a wanda kwamitin ta kulle bayan leƙen asirin da kwamitin ta ce magoya bayan sanda sun yi na leƙo bayanan hillary wanda kuma hakan bai dace ba sai dai lokacin da aka gano hakan kwamitin yakin neman zaɓen sanders nan take suka sallami wanda ya aikata hakan amma wannan bai sa kwamitin jam'iyyar ta buɗe wannan ma'ajiyar bayanan ba nan take mai magana dawon yar takara clinton brian fallon ya ce kungiyar kamfe na sanders sun leƙi wajen ajiye bayanai na clinton har sau 25 a cikin rumbun ajihohi 50 duk da yake akwai abin da ya rarraba waɗannan wuraren ajiye bayanai na clinton da na sanders daga bisani dai kwamitin kula da harkokin zaben sun amince su buɗe wa sanata sanders nasa rumbun bayanan domin ko masu kula da nasa bayanan sun yi bayani game da bayanan da suka gani kuma suka ce ba su adana shi ba kamar yadda aka yi zargin su da farko. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da haka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai zai leƙa ƙasar Saudi Arabia ne inda karo na farko da mata suka jefa kuri'a kuma su ma aka jefa musu domin ko sun samu damar tsayawa takara kuma wasu daga cikinsu sun yi nasarar wannan zaben sai dai salma a rashid wadda ta yi kuwa tare da ilmantar da mata muhimmancin fitowa su yi wannan zaben kuma ita ce mace ta farko a babban birnin kasar wato riyal da ta kada kuri'arta ga ma abin take cewa bayan ta jefa kuri'an the voting center was a public school and we went in and the ladies uh, waiting for us to register just were excited to see us come in. We were the first to walk in. So um, just going through the process, writing the paper, filling out the information was just a wonderful feeling. It was I, I knew that we, this was a day in history. An jefa kura'ar ne a wata makaranta a nan unguwanmu da ke nan cikin birnin Riyadh. Mata masu aikin rajista suna jiran domin mu je mu jefa kura'armu. mu. su ma suna cike da farin ciki da ɗokin ganin manzo jefa kuri'a. Mu ne sahun farko da suka fito domin jefa wannan kuri'ar. Mun bi duk matakan da ake bukata daga karɓar takarda zuwa rubuta sunayenmu zuwa ga cike wasu takardu da ake bukatar bayanai. Gaskiya ina cike da farin ciki domin wannan wata rana ce da tarihi ba zai manta da ita ba. Ita ma tuje al'atul wata 'yar rajin kare haƙƙin bil'adama ne da aka taba tsarewa har na tsawon kwanaki 73 domin ta nemi a bar mata a kasar saudiyya su samu damar tukin mota da farko an hana ta tsayawa takara amma ta kalubalanci wannan hukuncin da aka yanke mata sai aka bar ta tsaya takara to da manema labarai suka tambaye ta ko tana ganin wannan zaben an kama hanyar samun yancin mata daidai na maza kenan tunda har yau ga suna zaɓe shine sai ta ce equal rights the entire one, the entire package, oh my god, it would take forever. Uh, I won't be alive just to actually witness it. But uh, to win rides step by step like this one and uh, hopefully the driving one, it would take a lot of time and they have to come step by step. kai da sauran rina a kaba, wannan zai samu ba har duniya ta Ni dai kan na san lokacin ba na raye har da zan ga faruwar wannan, amma dai na san sannu akan hankali za a samu nasara sai dai gaskiya zai ɗauki lokaci. Ita ma wannan baiwar Allah wata mai rajin kare haƙƙin bil'adama ne, kuma ga abin ta wa manema labarai da aka ce ko me yasa bata tsaya takara ba? I did not register my name as a voter or as a candidate because I am boycotting the, um, the election. Uh, and I have my reasons for that. Uh, I am a human rights activist, and uh, I think before uh, women go to elect, they should be a full citizen. Ni ban yi rajistar sunana ba, ko dai a matsayin mai jiho ƙuri'a ko kuma 'yar takara. Na yi hakan ne ko domin ina mai ƙauracewa zaben, kuma ina da dalilan da suka sa na ɗauki wannan matakin. Na farko dai ni mai rajin kare hakkin bil'adama ce, a gani na kamata ya yi kahin mata su tafi jefa ƙuri'a ya dace a ce su 'yan ƙasa ne tukuna. Da kuma aka ce mata kina ganin kenan zaɓen na jeka na yi ka ne, nan ma ga abin take cewa. Uh, kind of. Ƙwarai da gaske wannan zaɓen na jeka na yi ka ne kawai. To shi ko Muhammad Ibrahim mazauni kasar Saudi Arabia ne kuma na tattauna da shi ne akan yadda wannan zaɓe yake da kuma yadda ya kalli zaɓen. Da farko dai na fara tambayansa ne, a nan inda yake birnin makka da sauran sassan kasan ko matan sun fito domin jefa wannan kuri'ar eh na ji labari sun fito sosai kuwa sun fito sosai zan dalili kuwa shine wannan ne na farko wanda zai ba su dama su ma su yi tsokaci akan yanayin da harkokin ƙasar suke tafiya to kaga ko ba za su yi sake ba wannan shi yasa suka farfito da yawa makanan ma sun fito kuma a sassashe daban-daban da sun fito. To kamar eh, eh, tun da dai ba wannan ne karo na harko da ka ga zaɓe ba amma wannan ne karo na harko da mata suka hito. Eh. Idan ka dubi wannan zaɓen da waɗanda ka gani a baya ya za ka kwatanta su? Eh to wannan dai kan ko daga abin da yake da akwai daban yake da duk wani irin zaɓen da za a yi a da. mu muna zaune a nan ba lalle ba ne ma a da mu san ana wani zaɓe ko wani abun nan adana mata a nan amma saboda wannan dalilin wannan ɗin mata da abun nan ya sa mu ma da muke mazaunan nan mun ji labari an faɗakar kan cewa dai mata su fito eh, su yi zaɓe kuma gaskiya akwai bambanci ko wajen aka tawa ma mutane bayani to a kama a yana aka gudanar zaɓe a hili ne ake gudanar zaɓen koko akwai wani wuri ne keɓaɓɓe na musamman da aka samar saboda ganin eh. cewa mata ne eh guri ne keɓaɓɓe haka suke yin haka suka yi na ji suka yi wannan abin nan ba wai haka wai na a fili kamar yadda mu muke yin namu ba haka e, kaman guri ne kaman hall haka suna zuwa suna kada wannan su e, su matan zalla ne koko mata da maza ne tun da zaben na gaba ɗaya ne eh to a to mata da maza eh amma kuma ka san a yanayin tsarin yadda ƙasar yake gwamutsuwa irin wannan yadda za a gani ana yi a wasu guraren babu shi a nan eh, mashiga da mafita duk na mata daban-daban ne da na maza eh, amma duk zaben dai na aji guda ne amma wurin eh, jihar kura ne ya bambanta eh ya bambanta eh gaskiya ne haka yake to akwai wani haske da za a kara muna game da shi zaben wanda ka sani kila wanda ni kuma ban tambaye ka ba eh to misali dai ah, don wajen mata wajen su ɗari tara ne ma na ji suka tsaya zaɓe kuma a cikinsu an samu wajen goma sha bakwai da suka yi nasara inda aka fi samu inda aka abin da aka fi samu wanda suka yi nasara shine riyad birnin riyad an samu wannan province an samu mata uku kuma sai kuma jidda inda aka samu mata biyu sai kuma wani gari kuma gasim an samu mata biyu kuma al'aisa kuma an samu mata biyu ta sauran kamar madina da makka da jizan da hel da tabuk da jau duk an samu mata ɗaya-ɗaya da suka samu nasara a wajen nan. Eh, zaben kamar kwakwatan shi da irin na gida najeriya ƙananan hukumomi ne ko ko jihohi eh kamar rijin rijin ne haka eh. lardi lardi kenan eh lardi lardi eh haka yake eh, eh kwatankwacin ƙananan hukumomi kenan Eh, eh to haka yake yanzu waɗannan da eh. kan lissafa ka ce an zaɓe su a waɗannan wuraren shugabannin ƙananan hukumomi kenan a waɗannan wurare kenan eh to ko ko yan majalisan ƙananan hukumomi yan majalisa eh yan majalisa ne yan majalisa wato kaman kansiloli kenan haka eh eh haka yake eh wanda yake kuma yawanci dai fa suna ta suna ta murna akan dai cewa wannan shine dai lokaci da za su samu dama su ba da wani damuwarsu a kan da yadda ake tafiyar da eh, gwamnatin ƙasan. Watan kana ganin kasancewar su zai yi tasiri kenan amma ta yadda eh, mulkin ƙasan. Eh, eh zai yi tasiri tasirin ga nan an fara da ai ba a yi da su kuma ga nan ana yi da su kuma suna da abubuwa da yawa misali dai ɗaya da zan iya baka kamar wasu suna magana akan kamar tuki haka na mata to suna tunanin cewa da lokaci dai in Allah ya yarda su ma za su iya samun wannan yancin. To haro yau akan zaben ƙananan hukumomi amma wannan karan a can jihar Sokoto ne inda ake ci gaba da sabata juyatta akan zaben ƙananan hukumomi a jihar. Yayin da suke cewa ana so a yi musu dauki dagwara wasu kuma cewa suke yi ana neman a yi musu naɗi. Wakilinmu na Sokoto Murtala Faruk Sanyinna ya samu daman zantawa da wasu masu wannan korafin da farko dai bari mu yada zango a ƙaramar hukumar isa domin kusan ɗaukacin jihar ne ba inda babu wannan kukan sunana alhaji nasiru muhammad a waza apc chairman isa local government abin da ba mu mamaki kwamitin da aka naɗo bayan mutanen mu sun kwana sun yi ni sun kai dare wurin zaɓe kuma bagiran da an ka saba zaɓe sai muka ga kwamiti ya to da kwamboye da kowa da jami'an tsaro har da jiniya sun shiga cikin gari mu muna tsammanin za su kai rafon ne police station mu ne musu hannu cewa da dpo da jami'an tsaro da ss da cib da kowa muna tare da su har dare har kusan swahi to sai muka ji an ce wasu shiga gidan wani dan takara an ruhi wai ashe an tanadi wasu yara wa'anda wasu su ma ba yan jam'iyya wasu ko balaga ba su yi ba kuma kasa da minti ashirin sai an ka taho an ka ce wai an gamo zaɓe an taho muka ɗunguma da mu da esco ɗinmu na lokal gamman tare da ciyamomin mazaɓin nan mu guda goma muna tare da su muka taimaka kai ƙara inda uwar jam'iyya kuma tare da 'yan mu na kansaloli ɗan takara ashirin da uku gare mu wanda jam'iyya ta tantance su a state level kuma suna tare da su na tantancewa da komi su ba su ma san inda an kai ba tare da ciyamomin su shin wane ne da yan takara can kuma wane ne sunana Alhaji Sadiku Usman ni ne ciyaman na mazaɓar tsabar Ward na APC mu abin da a korafin mu wannan jama'iyya ta APC dama an kafa ta ne a bisa adalci shi yasa tun daga matakin shugaban kasa duk wanda ya ci zaɓe Najeriya ɗan majalisa ne House of Representatives ne ya ci ne karkashin farin jinin jagorancin Muhammadu Buhari saboda ana ganin shi mutum ne mai adalci to muna kira ga uwar jama'iyya ta duba korahin waɗannan bayan Allah to a yi ma waɗannan talakawa adalci a ba su dama su zaɓi abin da suka so sunana Musa Kalage ni yasko ne ni na mazaɓar gaja tsakanina da Allah duk yan PDP ne aka tara suna tattalin yan an yi zaɓe can gaba wurin zaben gwamna shekara hudu su juyar da fatin su mai sai PDP don ana cin amanan mu an kai ba ai mana zabe na adalci ba ko wallahi duk zaben da an kai ba da galɗin local government din isa korahin mu a tsayen mana da wali don in ba tsayen mana da wali local isa ba wallahi APC ta mutu to ku biyo mu a cikin shiri na gaba za mu kai ku ta karamar hukuma sai ko idan an samu akasi yanzu a madadin wakilin namu na Sokoto Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aikinmu da suka taimaka domin shirin ya kawo a gare ku sai Daniel Brown wanda ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim yau cewa sai wani sati cikin ikon allah A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. Sanannen lamari ne cewa rikicin Boko Haram ya majawo matsaloli da dama inda yara suka koma marayu wasu matan kuma suka rasa mazajensu yayin da su kuma mazajen suka zama gwagware ko da yake yanzu an ɗan sabon salo a wani yunkuri na ganin an rage wannan radadi ga waɗanda abin ya shafa domin yanzu haka kamar yadda alƙaluman hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya ke nunawa kullum ana samun karuwar mata da ke haihuwa a sansanonin 'yan gudun hijiran da hare-haren boko haram ya raba da gidaje a jihar adama borno da kuma jihar yobe inda kawo yanzu ma hukumar agajin ta nema ta bayyana cewa a watanni biyu da suka gabata akalla an samu karuwar haihuwa kusan 410 baya kuma ga angwayen da aka ɗaura wa aure 187 to koya haihuwa da ma'aurataya ke gudana a sansanonin gudun hijira kuma don samun amsar wannan tambayar na lega ɗaya daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira da ke jihar adamawa to alal hakika dai ka san aihuwan gida da aihuwa nan akwai bambanci to a gida zai same ka tare da miji da iyalai yadda ake bukin ta can daban yanzu kuma da yake ga abin da Allah ya kaddara mana kasan aihuwan zai zama na akwai bambanci da kuna samun kula daga jami'an kam eh muna dan samu kadan kadan ana dan taimaka mana dai wanda bai fi karfi ba ana dan mana daya biyu din nan to menene fatan ku fatan mu dai nan shine muna roƙon Allah dai ya kawo mana ƙarshen wannan mu samu koma wuraren mu wasu matan dai suna yin aure ba kaman na gida ba mm. cikin yan uwa da abokan arziki ana zare kimsa da sauransu dai amma wannan dai ga mu nan dai muna tattakurai ka amma dai ana yin shi ba dai yadda dai yake so ba To menene fatan ku? Allah ya kawo ƙarshen wannan abu mu koma mu'allim. Alhaji Sa'ad Bello da ke zama jami'in hukumar nema mai kula da sansanin 'yan gudun hijira da ke jihar Adamawa ya yi ƙarin haske game da irin taimakon da suke badawa. To yanzu dai muna wadda suka haihu eh, sabbi kuma muna kullum muna tanadi eh, na abin da za a bawa eh, jarirai in mace ta haihu da kuma ba ta cikakken kulawa ita saboda a clinic za a bata duka abin da suke bukata na postnatal. So ba su da dukkan suna cikin koshin lafiya yaran su suna lafiya su iyaye ma suna cikin koshin eh, lafiya to sai dai kuma shi ma da yake karin haske babban sakataren hukumar kai dauki na jihar adama alsema alhaji haruna manfuro ya ma bayyana matakan da suke dauka ga angwaye da kuma amaren da ke sansanin yan gudun hijiran eto eh mukan bi tarihi a dangantakansu mafi yawanci suna da yan jaurakansu lawaninsu da iyayensu a kam in sai mu bi diddigin ah, ya wannan abun ya faru a tu za ka tar yawanci tun can dama in ba don wannan abu ya faru ma suna hanyar auren ne tun dai kawai dan tsagaita dan dakata ne domin ga yanayin da suka samu kansu kuma mun dukkan mun tabbatar kowane da zai aure sai mun bincika mun ga yana cikin entrepreneurship koyan sana'u na camp din in mun tabbatar mun gamsu cewa kaga yanzu kan mun san cewa ko da an koma zai iya rike shi kuma ya rike matan shi to kaga alhamdulillah sai yana cikin abun da yasa ake karfafa musu kungiyoyin kare haƙƙin dan adam ne na maganin fa akwai matakan da ya kamata ke ɗauka malam musa jika da ke zama babban jami'in kungiyar amnesty safar group a shirar arewacin najeriya ya ma bayyana matakan da ya kamata a ɗaukan aure dole ne mace ta tsaya ta bincika ta ga wani irin miji ne ya kamata ta aura domin ta zauna da shi a samu kwanciya hankali to amma saboda halin da suka tsinci kansu ya zama musu dole su yi auratayya domin su samu sauƙi na rayuwa a gurin waɗanda za su aure su so mu muna kallo a nan gun wajibi ne ga gwamnati ta sake miƙewa tsaye ta tabbatar da abin da ya masa abin da ya kamata menene abin da ya kamata idan ka je ka kalli wuraren 'yan gudun hijiran nan akwai abubuwa da dama wanda suke da bukata wanda ya kamata a yi masu a inda suke amma a halin da ake ciki yanzu sai ka gama duk abubuwan da ake ta ikirarin ana kai masu na gudunmuwa sai ka ga kamar ma baya ma isa gurinsu saboda menene akasarinsu za ka gansu a galabaice sannan kuma biyan bukatan da suke samu baya kaiwa gare su wanda gwamnatoci ke bayarwa da kuma dai waɗansu ɗaiɗaikun mutane so saboda haka mu muna kallo a nan wajibi ne a gaggauta farfaɗo da yankunan da suke da kuma gidajensu domin su koma su ci gaba da rayuwansu kamar yadda kowa yake rayuwa amma a halin da ake ciki yanzu rayuwar tasu tana cikin kunci kuma tana kuma cikin kuma damuwa so wajibi ne ga gwamnati ta sake dubawa ta ga abin da ya kamata ba kullum a ta farfaganda a rediyo ana ta mm, labari ba amma abin da ke a zahiri in ka je sai ka ga ba haka bane saboda mun kai ziyara guraren nan fata ma dai shine Allah ka kaushin wannan matsala ko sabbin angwayensa sane yan gudun hijira za su samu damar komawa gida Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya mazan Allah magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, tuja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. ka ga cikin lagos kuma ga batishin ga lainashin ga labintin zabadin an kafa haka ke ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu rufe shirin namu na yanzu bari mu dawo maku da takaitattun labaran duniya 'Yan Rwanda sun jefa kuri'a da kaso mafi rinjaye domin canza dokar kasar da ya baiwa shugaban da ke kan karagar mulki ka game damar sake tsayawa takara. Kana ci gaba da mulkin kasar, Kana zai ci gaba da mulkin kasar kenan har shekara 2034. Sakamakon wucin gadi da hukumar zaben kasar ta fitar na wannan kuri'a da aka jefa jiya a Asabar ya nuna kashi 98 na masu jefa kuri'a a gundumomi 30 sun jefa kuri'a cewa a ɗage wannan takunkumi ga shugaba Paul Kagame. da yake wa taron manema labarai jawabi a kigali fadar gwamnatin kasar sakataren hukumar zaben kasar charles munyaneza ya ce an jefa kuri'a cikin kwanciyar hankali da lumana kana masu jefa kuri'a suna cike da dokin yin hakan ya ce masu jefa kuri'a sama da miliyan shida ne suka jefa kuri'an cewa sun amince da wannan sabon tsarin kana sama da dubu ɗari kuma suka jefa cewa ba su amince ba 'yan sanda a somalia sun ce akalla mutane uku ne suka mutu sa'ilin da wata mota ta yi bindiga a wani titin da ke da yawan hada-hadan jama'a a babban birnin kasar wato magadishu mai magana da yawon rundunar 'yan sandan kasar ali bare ya shaida wannan gidan rediyon cewa an tada bom din ne a cikin wata mota kusa da wani shago jim kaɗan kuma sai aka buɗewa wa masu wasu jami'an gwamnati wuta da ke kusa da wannan shagon rahotannin cikin gida sun bayyana cewa jami'an dai suna cikin jami'an da ke ba da tsaro ne ga gwamnan yankin gadud da ke tsakiyar kasar na somali sai dai abin da ba tantance ba shine ko wannan ya shafi shi gwamnan sakamakon wannan harin sojojin yemen sun ce akalla mutane 68 ne suka mutu sakamakon buɗe wutar da aka yi a arewacin na yemen a cikin 'yan kwanakin nan wannan dai ya kara dagula al'amura a tsakanin masu goyon bayan gwamnati da 'yan shi'a na kungiyar houthis yanzu haka dai 'yan takarar shugaban kasa amurka a ƙarƙashin tuta jam'iyyar democrat suna shirye-shiryen gudanar da muhawara a ranar asabar mai zuwa idan allah ya kai mu sai dai wannan takarar ya yi karo da cece kuce tsakanin manyan 'yan takara game da rumbun tattara bayanai na 'yan takarar Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin kuma a lokacin za ku ji shirin na gari na kowa wanda sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.